الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم باك والسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da kasancewa wannan lokaci wannan dare <laughs> mai albarka wanda kila waɗansu yanzu an samu an yi bacci wasu kuma idansu biyu to alayi halin wani ɗan tsokaci na musamman nake so zan yi kamar yadda kuka ga title ɗin abin da na rubuta shi ne duk malamin da saboda mabiyinsa ya ɗan yi masa wani laifi ko ya faɗi wani abu a kansa yake ganin zai iya kashe wannan mabiyin nasa saboda wannan dalilin to haƙiƙa wannan malami ko wannan mutumi bai cancance ya zamanto malami ba a malamai babban aikinsu shine shiryar da bayan allah da nuna musu hanyar allah da ɗora su akan hanyar daidai sannan kuma tare da yin haƙuri da dukkan irin wautan da za su gani daga gurin dukkan mutane saboda lokacin da suke mu'amala da dukkan al'umma suna mu'amala ne da mutane waɗanda suka fito daga wato wato society za a ce daban-daban gidaje daban-daban guraren da aka yi wa mutane tarbiyya daban-daban sannan allah tabaraka ta'ala ya sa hankalin wani ya fi hankalin wani aikin malami shine ya jawo waɗannan hankulan mabambanta waɗanda suke da mabambantan ra'ayoyi mabambantan tunani ya daidaita su saboda Allah ya tabaraka ta'ala ya ba shi mizani wannan mizani shine alkur'ani da kuma kyawawa daga cikin sunnonin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to malami yana da mizani babban abin da malami zai yi shine ya sani cewa in dai mutum malami ne ya san cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakara kasira wato Allah ya tabaraka wa ta'ala ya ce lallai abun koyi a annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a wajen ku to wanda ya kamata ya fi kowa koyi da manzo Allah shine malamin da idan ya karanta sirar annabi ya karanta tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi karatu ya san me ake nufi da sirar manzo Allah to ya kamata a ce ya fi kowa koyi da annabi saboda daga cikin ɗabi'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai haƙuri akwai kau da kai akwai taushin hali wa waɗanda suke bin sa sallallahu alaihi sallam wannan alqur'ani ma yana gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam walau kunta fa bima rahmatin min Allah linta lahum saboda rahamar da Allah tabaraka ta'ala ya sa a kirjinka Allah ya gine ka da wannan rahama ya rasulullahi linta lahum ka yi wa mutane sauƙi ka zamanto kana da sauƙin hali kana da taushin hali walau kunta fazzan ghalizal kalbi lam faddu min haulika da a ce ka kasance faddan annabi mai kaushin hali ghalizal kalbi mai kaushin zuciya sallallahu alaihi wasallam lam faddu min haulika da duk ka sun watsi sannan Allah ya ce fa'afu anhum wasu wato yi yafiya ka yafe musu duk abin da za su yi ka kawar da kai sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama haka yake ra'ufun bilmuminina mu'minina laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina rahim rahim annabi mai yawan rama ne mai yawan jin kai ne wannan kadiyar da ta taso na batun cewa za a yi zanga-zanga ta bayyana fiskan waɗansu waɗansu daga cikin malamai abinda ya bani mamaki bidiyon wasu na gani su biyu ɗaya dattijo ɗaya kuma matashi wanda ma ana tunanin wannan matashin yana da ɗan ƙila ɗan karatun boko da wayewa akan wannan ƙadiyan wani yaro da ya taso ya ce idan malami ya fito ya ce kar ku yi zanga-zanga ku jefo shi daga kan mimbari hakika ba ma tare da wannan ra'ayin ba wanda zai so a ce malami da Allah tabaraka ta'ala ya girmama shi da alkur'ani ya girmama shi da sanin sunnonin manzo Allah ya girmama shi a cikin jama'a saboda yayi wani abu da ba daidai ba ce a jefo shi akan mimbari ba wanda zai tafi wannan maganan kuskure ne ba wanda zai yadda da wannan abu amma ishkalin yanda yake shi ne wasu malamai ɗaya dattijan da ya fito sai ya ce idan wani ya zo ya ce zai zo mimbarinsa sai ya ɗaga sanda ya ce za a yi zubar gadon gawawwaki wane kai za ka yi sallah gawa biyar wane kai za ka yi sallah gawa biyar wane kai za ka yi sallah gawa biyar oh, wannan shine aikinka ka kaddara kana kan mimbari mutum ya zo ya gaura ma mari ya dauke ka ya jefar da kai a mazauninka na malami shine aikinka ka kashe mutane mabiyan da Allah tabaraka wa ta'ala ya baka ya dora maka nauyin shiryar da su shine ka kashe su da shaida yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ba kowa da duk wautan da aka yi wa manzo Allah kisa annabi yake yi duk wanda annabi yayi wa annabi rashin kunya kashe shi manzo Allah yake da yanzu babu kowa da yanzu babu kowa malami ba wannan bane aikinsa wannan fikira ce ta ta'addanci ta 'yan ta'adda wanda bai kamata a ce sun sufanta da rigan malamai ba kwata-kwata ka ce kashe mutane abin yana nan za ku ga bari ina zuwa ina zuwa na ji ma wani yana cewa duk wani hundu ya ce kuro zongo zongo idan ya zo yana muku hudu ba ranar juma'a ku fisgo shi ka ba na rantse da Allah billahi allazi la ilaha illa huwa da bayan sallar juma'a za a yi sallar gawawwaki alquran da kaga sandan nan kana ganin ta kamar ordinary sanda ce billahi allazi da da ka ga ujin sandan nan yau kata mala, su azzalimai su bugo mu ku da muke tare da ku ana kokarin kwato muku yanci kuma ku zo kuna mutane iskanci malaman za ku zaga malam zubairu da kai za ka sallaci gawa biyar malam hashin guda biyar malam balarabe guda biyar shi yasa ko ga marukon da ne wa sandar a yau daban yake to yan uwa da Allah yanzu wannan fikira ya kamata a ce fikira mai koyarwa ne wannan tunanin ya kamata a ce fikiran mai koyarwa saboda an ce za a cizgo ka daga kan mimbari na farko ma ya kamata a ce wannan fikiran fikiran dattijo ne irin wannan yanzu wannan don Allah ya kamata a bashi ya kula da iyalansa ma yanzu wannan ya kamata a bashi ya kula da iyalansa ballantana a bashi a ce ya kula da al'umman annabi ya koyar da su me kake koya wa mutane kenan za a fisgo ka daga kan mimbari ma'ana yanzu matsalan al'umman ma al'umma abin da yake damun su a najeriya talauci da wannan abubuwan musiba da ake ciki malamai ma sun ma cire hankali a kansa ma sun koma kawai batun yaya za a yi a ce wani ya ce zai wa malamai rashin kunya a yi wa malamai rashin kunya ana faman mutane suna faman abin da za su ci damuwansu ya musu yawa kuma malaman nan tsakani da allah ku ne kuka sa mutane a cikin matsalan nan ba fito mu faɗi gaskiya kar ma wani ya ce mun ware mu ce mu ne muka sa mutane a cikin matsalan nan su waye suka sa mutane a cikin matsalan nan banda malamai duk musibar da mutane suke ciki a ƙasar nan wa billahi allazi la ilaha illa huwa malamai su ne suke dauke da kashi saba'in a cikin bala'in da ake ciki su ne karnukan 'yan siyasa su ne karnukan da ake farautowa da su kuma duk wani ci gaba da za a rasa shi a arewacin Najeriya malaman nan su ne suke jawowa mutanen mu su danne su su komar da su baya da sunan addini da sunan da sunan sun gane addini da sunan kaza wanda kuma Allah ya gani addinin manzo Allah ya barranta daga abin da suke yi Allah ya barranta da addinin manzon Allah addinin annaba wayayyen addini ne tabani idan na ce malamai ba ina nufin duka ba daga kowane bangare ana samun malaman kirki wa inna minna salihuna wa minna duna zalika kunna tsaraika da akwai mutanen banza akwai mutanen kirki akwai malaman Allah gaskiya ne amma dai abin da yake aglabi galibiyan abin da yake nunuwa shine malamai su suka sa mutane a wannan saboda su ne da su ake farauto jama'a ta wajen zaɓe da sauransu to kuma an zo an yi wannan mutane suna kuka yanzu ya kamata a ce wai malami ne yake kan minbari cewan wane kai za ka yi sallan gawa biyar kai za ka yi sallan gawa biyar dan kurum an jawo ka daga mimbari wannan fikira fikira ce ta yin ta'adda wallahi bai kuma dace da dattijo kaman ka ba bai dace da dattijo kaman ka ba dan fa Allah ya ce su dan fa Allah ya dora ka akan mutane sunan ka malami ba fa yana nufin kafin mutanen nan da kowa bane akwai wanda ba malami ba in ya ji tsoron Allah tare da jahilcinsa ya kwatanta bin Allah da kyan zuciya sai ya fika a gurin Allah kai da baka yi aiki da ilimin da Allah ya baka ba wannan ba daidai ne to wannan dattijo a ce saboda Allah malam wai zaka kaɗo mutane a yi sallan gawa biyar kawai an jawo kakan mimbari to abin da zai ba ku mamaki ba wannan ba wannan ta iya yiwuwa a ce dattijo ne girma ya fara kama shi sai sa yi irin waɗannan maganganu sai sa ya hango irin waɗannan abubuwan ta iya yiwa a ce dattijo ne abinda zai baka mamaki matashi shi ma duk wanda ya ce zai kai wa malaminmu zai jawo malaminmu daga kan mimbari ko zai tunkuɗo shi ranar sai dai uwarsa ta haifi wani a kan me kisa kisa sai dai uwarsa ta haifi wani saboda Allah ya kamata a ce yanzu ana da irin wannan tunanin bari ku ji yan uwa bari ku ji wannan din nashi nashi ya ki hawa bawan Allah ko me sa ban fahimci me sa dalilin da ya ya ki hawa nashi to amma dai al'ayi halin haka ya faɗa wani bawan Allah daga Kano barista ne wani bawan Allah daga Kano haka ya faɗa ya ce shi yana ganin a ce za a yi kaza ɗin nan ai da kuwa ranar he dai a yi kisa he dai a yi kisa saboda Allah saboda Allah irin wannan tunani yaushe za a ce malami yana dauke da irin wannan cewa in ka ce za ka turo wani malami ranar sai dai uwarka ta haifi wani wannan ba daidai ba ne ba daidai ba ne tsakani da Allah wallahi ba daidai ba ne malami ba haka ya kamata ya zamanto ba dalilin da yasa na ce malami ba haka ya kamata ya zamanto ba mu tafi sunnar annabi yan uwa abinda zan rufe wannan dan takaitaccen bidiyo nawa da shi shine manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wata rana wani bayan wani gari wani sahabi manzo Allah ya zo ya ce musu idan sun musulunta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ba su dukiya garin duka suka musulunta bayan sun musulunta aka zo aka yi fari aka yi ruwa ruwa ya musu barna suka shiga cikin wani hali sai zo ya ce manzo Allah to ya rasulullahi mutanen nan fa sun musulunta ne saboda dukiya yanzu kuma gashi suna cikin talauci a samu wani abu a tattara a kai musu in ba a kai musu ba zai iya yiwa su bar musulunci manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam yace to a nemi wani abu a kai musu akwai wani ba yahude sunan shi Zaid bin Su'una Zaid bin Su'una shi ya karanta dukkan sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga duk abin da aka faɗa kan annabi daidai ne amma bai samu sifa guda biyu ba sifan da bai samu ba yake so ya tabbatar a jikin manzo Allah yake son ya tabbatar shine wato kana hilmuhu yasbiqu ghadabahu haƙurin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yakan rigayi fushin annabi sannan wala ya zai duhu shiddatul jihali alaihi illa hilman yawan jahilcin mutum wautan mai wauta baya karawa annabi komai sai dai ya karawa annabi tsananin haƙuri ya ce wannan sifa biyun yake so ya samu a jikin annabi sai ya je ce annabi ga bashin na baka ya ba annabi bashi aka kai waɗannan mutanen na abinci da sauransu kafin lokacin su zo ya samu annabi ya ce annabi ban bayani bashi na innakum ya bani abdul muttalib qaumun mutul ya ku bani abdul muttalib mutane ne ku masu nauyin biyan bashi manzo Allah ya ce lokaci bai yi ba ya ce a take a gurin kawai bai hudun sai ya ci kuma wuyan annabi ya shaki annabi da mayafin annabi to takhayyal dan Allah abin da zai baka mamaki <laughs> waɗannan masu cewa yara sun ce za su turo su daga kan mimbari suka ce za mu kashe ku bari ku ji gaba yahudi ya sha wuyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a gaban sayyidina umaru sayyidina umaru ya zara takobi zai fille kansa ya ce ciraninka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya umar huwa ana wa huwa a hawaju ila gairi haza ni da shi ba abin da kai muke bukata ba ba cewa ka yi ka filla kansa ba yace je ka nemi bashin ka biya shi kuma ka nemi ƙari akan bashin sa ka biya shi sai na umaru ya ce ya biya shi bashin sa ya nemi ƙari a kai ya biya shi karshe bai yahudan yana zuwa da ya ga abin da annabi ya mai sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah huwa ba kawai ka zo yara sun ce su jefo kamin bari ba su jefo ka baka ce za a yi sallan gawawwaki za ku je ku yi ta bazamo yaran mutane kuna kashe su to idan malami yana kashe mabiyansa gobe su waye zai shiryar saboda mabiyi ya yi kuskure ya ce zai jefo ka akan mimbari to kawai sai ka je ka kashe shi gobe kuma wa zai wa za ka shiryar dama aikin ka kashe ne ko kuma aikin ka ka shiryar wannan wannan magana ba daidai bane magana ta gaskiya ku gyara kuma ba wani bude ido da za ku zo kuna yi wa mutane yanzu yawa mutane ku gane mutane shawaran da muke ba mutane dangane da abin da ya shafi siyasa ku bambance abu biyu akan malaman ku lokacin da malami ya zo yake ce maka Allah ya ce annabi ya ce baka da zaɓi baka da zaɓi in kaga fahimtar saya ya maka akan maganan Allah da Annabi ka bi shi saboda a lokacin in ka bi shi ba shi ka ba Allah ka bi in ka bi shi in ka bi shi ba shi ka ba annaba ka bi in malami ya ce maka Allah da annabi ya koya maka farallan alolanka da sauransu wannan ka bi malami amma lokacin da malami ya zo yake maka batun siyasa akan wane kaza kaza to ka tsaya tsam ka nutsu ba Allah da manzo Allah yake gaya maka ba yana haka yato ma ra'ayinsa ne in ka gabe maka ba ka saba masa ba ka saba wa Allah ba ba ka saba wa annabi ba ku bambance gurin da za ku dinga bin malamai ido a makance a bambance in malami ya zo yana gaya maka Allah da manzan Allah baka da zaɓi in ya tabbata abin da ya faɗa haka Allah yake so ya tabbata haka annabi yake so to in ka bi shi ba shi ka ba Allah da annabi ka bi haka in ka juya mai baya ba shi ka juya baya ba ka juya wa Allah da annabi baya ne amma in ya zo yana maka magana akan siyasa to ka nutsu in ya faɗa abin da kake ganin shine daidai ka bi shi in bai faɗa abin da yake daidai ba tare da girmamawa ajiye wa malam kayansa ka kama hanya ka je ka zaɓa abin da zai zamo maka alkhairi ran da ya zo yana maganan Allah da annabi ka tsaya ka saurare shi da aka wannan ba muna cewa malamin wasu kowane malaman ko ina tunda yanzu dai mutanen mu kun gane illar mu tana cikin masu zuwa suna zuwa da sunan addini suna barar da mutuncin addini suna sayar da kansu su zo sayar da mabiyansu da aka ku tafi idan ku a buɗe ku tafi idan ku a buɗe ana cinikin ku a hannun 'yan siyasa ana cinikin mutuncin ku a hannun 'yan siyasa da sunan addini da sunan addini ku tafi idon ku a buɗe malami yana maganan addini ka tsaya ka nutsu tsam in yana ma ya shigo da wani abu saɓanin abin addini to ka buɗe idon ka in ka ga abin da ya faɗa gaskiya ne ka bi shi ka to mai yanci ka zamanto mai yanci kun dai gani wa billahi allazi la ilaha illa magana ta gaskiya maganan arewacin Najeriya arewacin Najeriya babban matsalan ta babu irin waɗannan malaman babu irin malaman nan masu zuwa su sai da mutane da kiman mutane ta yadda kuma in mutane sun zo sun yi bore sun yi bambami sai ce kun raina malamai malami ya fi ganin kawai ya mai da kansa kamar wani abin bauta kawai ta yadda dole ke ka bi shi ba wanda ya faɗa haka in kana maganin Allah da manzan Allah za a bi ka in ka saba wa Allah da manzan Allah wani maganin siyasa ka kawo wani maganin duniya a kai shi kenan wanda ya ga dama ya yi gamsu ya bi ka ya bi ka kawai ka zamanto kamfen kake yi amma kar ka haɗa kamfen ɗinka da Allah da addini kana nuna abin da ka yi wa kamfen shi ne kaza yana daga cikin kuskure wanda muna faɗa muna roƙon Allah kar ya ƙara maimaita mana Allah kar ya ƙara maimaita mana wannan kuskuren mun tafka shi mun yi wannan kuskuren sawa'un da mu da waɗanda duka aka yi a da kyan niyya ba da ken niyya ba Allah ya gani mun yi kuskure muna ƙara faɗa shi ne batun cewa mun fito an yi muslim muslim ticket wannan abin ya cutar da ƙasar nan ya cutar da mutane ya cutar ya cutar ba wani batun musulun musulun abu ya bayyana yanzu mutane gashi suna cikin halin kunci suna cikin damuwa allah ya yafi allah ya yayi allah ya dauke mana wannan kuma shawara dai shine muna ta faɗa ku bi malaman ku ido a buɗe ba ido a rufa ba kawai ka zamanto to in ma'a sayyidina ali radiyallahu ta'ala anu yana cewa lastu bi imma'atin minar rijali eh ni ba imma'a ma'a bane kawai in mutane sun yi dama in yi dama in sun yi hagu in yi hagu in sun fada a wuta in fada in sun fada a ruwa in fada a kar ka zamanto imma ka zamanto wayayyen mabi wayayyen mabi malam ya ce Allah da manzon Allah to dama Allah da annabi dole ka bi su sai ka bi shi ya faɗa maka wani abu saɓanin haka ka bar masa ka bar masa tare da girmamawa lokacin da ya dawo wajen zancen Allah da annabi ka girmama shi ka bi shi sannan kuma malamai muna ƙara faɗa waɗannan mabiya da Allah tabaraka ta'ala ya ara mana zukatansu suna sauraron mu duk wanda aka ce ga wasu mutane Allah ya baka aron kunnuwansu suna sauraron ka ka sani ba wayanka bane ba dabaran ka bane babban aikin ka shine kai abin da zaka ga ka datar da su ka shiryar da su ko da sun ci mutuncinka ko sun zage ka ko sun maka kazafi ko me suka maka ka yi haƙuri an yi wa manzan Allah fiye da abin da aka yi maka wa in yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu hula majnun wa illa dhikrun lil annabi zai zo yana karanta musu ayoyi yana karanta musu zancen Allah yana musu bayani amma za su ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mahaukaci yarhamukumullah a wani waje ma su ce sahirun matsafi wani guri su ce kazzab makaryaci wani guri su ce majnun mahaukaci ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka ya hakuri haka da ya shiga makka ya tara kafiran nan wannan ya zage shi wannan ya ci mutuncinsa wannan ya yi kaza manzo Allah bai ɗauko ciwon ga sanda ba malam dattijo mai sandan asa Musa sanda annabi Musa sandan mu'jiza ciwon ku kwanta za sayyidina Abubakar sallan gawa biyar sayyidina Umar sallan gawa biyar ba haka annabi yi ba abinda manzo Allah ya ce musu izhabu fa antum tulaka ku tafi na yan takuna sake ku malami yana cewa zai kashe sa me kenan Allah tabaraka wa ta'ala ya samu dace